يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فات فوزا عظيما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في بعد كراتم أولا لتاجي ميتاج نهاية العالم نا الشيخ محمد بن عبد الرحمن العريبي babban malami ne na aƙida a jami'atul maliki sa'ud a tarriya inda mun gabatar da karatuttuka sha bakwai a wannan littafi yau shi ne karatunmu na sha takwas muna daren talata wacce take daren shida ga watar jama'a da nisaniya hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif da arbamiya da talatin da bakwai ta zo daidai da daren sha biyar ga watar uku watar march ko watar maris shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya a wannan masallaci ta masjid abi huraira masjid as bai mai lamba ta uku a unguwar tasirin fulani garin biyu jihar kurkuku a karatunmu na sha shida mun tattauna akan mahadi da siffofinsa da yadda zai bayyana karatunmu na sha bakwai mun karanto mutane ɗaya har kusan guda tara waɗanda suka yi ko aka yi da'awar su ne mahadi da ta wannan da'awar inda mun tattauna a cikin waɗanda aka yi da'awar su mahadi ko su suka yi da'awar rafiza su yi da'awar muhammad ibn hassan al'askari akwai su ibn thomas da sauran waɗanda suka yi da'awar taka da yadda da kaya to mun kammala duk abin da yake bukata akan mahadi mun kammala ta a karatun da ya gabata yau za mu shiga sabon karatu big boss na duniya gaba daya wanda a wajensa su abu jahal su abu lahab kananan kwari ne su fir'auna da karuna da amana kananan kwari ne big gaba ɗaya na duniya shi ne dujjal to za mu yi bayanin sa shi dujjal kaɗai malam ya fara bayani a kan tun daga shafi na ɗari biyu da goma zuwa shafi na ɗari biyu da saba'in da biyu kenan dujjal kaɗai an ware masa shafi wajen sutin. don annabi ya ce tun daga farkon halittar duniya har duniya ta nafi ba a yi bala'i da masifar da ya kai mutum shi yasa annabi ce duk annabin da ya zo sai da ya bayani akan mutum da hatsarinsa da za ka tsara masifun da za su faru suka faru a duniya baya da wayanda za su faru ka dunkula su gaba ɗaya ka ajiye su a gefe su yi takara da masifar dujjal kaɗai to dujjal ya dame su ya canje su ko kwata kwata kwana arba'in da zai a duniya amma bala'i har iya wuya babu wata loko a duniya babu wani gari a duniya babu wani lakal gama. ba kauye ba daji ba sai mahadi ya taka da sai dijjal ya taka din ba makka da madina ba to shi ne yanzu a wannan shafi malam shi ashratu sa'a al-kubra daga shafi na ɗari biyu da tara yau ga shi shafi na mai rubutu ta ta alamomin tashin alkiyama yanzu alamomin tashin alkiyama da muka karanta wajen 131 da